abubuwa na daban waɗanda karan kansu ba su ake mai ba wanda shi zai sa ta wannan gefen shi ko manzon Allah mene shi ma a same shi da wasu mene da wani kuskure wanda zai ce ba ya samu manzon Allah da kuskure sai mu ce ba ya samu shi da kuskure gefen shari'a dukkan abin da manzon Allah ke aikatawa menene hukunci ne na shari'a sai da Allah ya mai wahayinsa ya sanar da shi tukun ya zartar da wannan hukunci amma akwai ɗaiɗaikun abubuwan da zaka iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaibi ya sani ba bai san gaibi ba abun da yake zahiri da shi zai mene da shi zai aiki kuma wannan zahirin da manzon Allah zai amfani da shi to wannan wurin kuma ana iya samun kuskure ana iya samun mene daidai ana iya samun daidai ina fata an fahimta kuma karkashin da inda naji abin da ya ni kuma ne wannan maganar kokarin raddi yake yi ma wani wurin yi ma wani raddi sai ya zamanto ya katsa cikon hadisan da wannan ya karanta na so ya karanta hadisan cikakku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zagi na so ya karanta cikon hadisan ga baki daya nan zai fahimci fassarar ayar cewa in huwa illa wahyun yuha dukkan abun da ka sani na shari'a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto bai kuskure cikin su babu abin da zai iya samun manzo Allah ciki ya zartar da hukunci kuma haka yake amma duk abun da ba shi ba ana iya samun manzon Allah ya yi aiki da zahirin abun da ya gani hukuncin da zai yi da zahiri ana iya samun daidai ana iya samun mene kuskure to irin wannan daidan ko wannan kuskuren cikon hadisin da ya katse bai kawo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce matarsa na Aisha radiyallahu anha baki sani ba ai nayi nayi mushawara wato nayi zance da ubangiji na na neme shi ya bani dama cewa dukkan wani kuskure ko wani wanda na la'ance shi ko na zage shi ko na shammace shi ya zamanto ba akan haƙƙi ba ni ban sani ba akan mene akan gaibi Allah kai kaɗai ka san gaibi to hukuncin da na yi ko na zage shi ko na soke shi ko na duk wannan da aka samu manzon Allah in yayi zagin nan ko yayi sukan nan ko yayi la'anar din nan yayi wannan la'ana manzon Allah zahiri yayi amfani shan wani gari kenan wannan ita sarki zaki wannan ita ce salafiyar gaskiyar abinda ba wannan ba sunanta taƙiyya sarki zaki mutumin wani gari ne wannan mutumin sakkwata ne yana ba da kariya ne ga malamin da ya ce annabi yana zagi sai wani ya ce annabi bai zagi sai suka kawo hadisan da yake tabbatar da annabi yana zagi shine a ƙarshe suka fitar da natija ai zagin kuskure ne ya yi saboda shi yana amfani ne da zahiri to kai ka ce amfani da zahiri laifi ne a wurinsu saboda haka yana gun da ya yi amfani da zahiri tun da bai san gaibu ba a wurinsu to anan kuskure ya yi wannan wannan magana shi ba an ce mutumin kirki ba zagi ba ah sarki zaki kenan hatta a gun malam musa annabi yana zagi a ba shi hatta a wurinsa amma kuma zai zo ya yi magana ai ai ina so ya zo ya yi magana ne mu ji shi da yake zargi na din ni ya zuwa yanzu akwai abubuwan da na tattauna wanda wallahi tallahi ko guda ɗaya wasu daga ciki bai taba ba ko sun sina su bai yi ba sun sina wasu maganganu na bai yi ba saboda wallahi ba zai iya tattaunawa a kai ba in kuwa ya ce zai tattauna a kai wallahi za ku gane hakikanin mecece salafiya matuku daga maganganunsa kai wannan gaskiya wannan wannan ba wallahi ya kamata ya ya fahimta ba saboda <laughs> sarki zaki a gaskiya gaskiya magana sa sarki zaki ka shi ka sani akwai wasu daga cikin yan ahalus sunna waɗanda wallahi tallahi yadda suke fifita sahabbai ya fi yadda suke bibita annabi Oh. annabin an yadda yana kuskure amma sahabi inda za ka yi kokarin nuna musu ya yi laifi kaza ko kuma ya yi kuskure wuri kaza to kana zagin sahabi ne amma annabi za a ci kaga yanzu dai sun ce annabi yana kuskure ko eh akan da ka je ma inda ni ne nazo ce Abubakar da Umar suna kuskure sun yi kaza ba daidai ba to ni anan ina zagin sahabbai ne amma annabin ga ga masa wannan ba zagin annabi bane su ya gaskiya ya zo malami na gaba sarki zaki cewa kai ne babba ba ya nuna kafin kowa kowa allah ya raba ya bashi to in ba haka ba ga manzan allah sallallahu amma duk wanda ya ga haske gidan aljanna sai dai umar ji darajar sai umar ji a gaban manzan allah shaidan zai zo ya birgima ya abin da yake so in ya ga abokin wasan shi da su amma sai umar bai shaidan bai isa wannan da shi ba Wannan ba Ka gani? A gaban Annabi shedan ke zuwa ya gama birgimansa amma bai isa ya zo gaban Umar